shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a wannan mako mun samu bakoncin matashiya mai kamar maza Fatima Mustapha wacce ake kira da Iron Lady ta kuma ba mu labarin Ni dai yar asalin Hadeja ce jihar Jigawa. Mm. kuma an haife ni a Hadeja amma na tashi na yi nursery da primary da secondary school a nan Lagos. Mm. kuma har a ce ina university ma dai ina zama da iyayena a nan lagos har kusan na gama university kafin muka koma um, arewa da zama. Wani kwas ke karanta a jami'a? Business admin. Dama abin da kike son ki karanta kenan. Gaskiya, gaskiya. Na ina burin na ga a dai hankalin dan a ce yaro hmm. a secondary school ina ganin ana business ana ana ana yanda business yake kasancewa sai na ce kai ni dai tunda an ce akwai yanayin akwai business a university ana karantarwa an to ni ma dan je koya saboda dan je na karanta saboda na koyi business ni ma to na sa a zuciyata na sa abun nan sosai eh. shi sa har na je na kuma ina applying ga business admin kuma na samu. A Lagos din da kika a Lagos din da kika yi jami'a? a ba Lagos ba Bayero ne Bayero University a Kano ne jami'a amma dai ina zama dai a Lagos to da yanzu kika kammala karatun harkar kasuwanci kenan ko eh eh shin wani irin aiki kike ko ba aiki ko ko wai ina aiki amma abun dai da dan haka haka dai na karanci business admin amma kuma yanzu dai na fado a aikin custom wato ake ce mishi da hausa fasa kauri fasa kauri eh. yanzu kuma yana aka bar zancen harkar kasuwanci to ai harkar kasuwanci an dai karanta kuma dai nan gaba insha Allah za a samu abin da za a yi za a dai yi shi din dai har yanzu yana rai to gaki yar bahaushiya ya aka eh, kika samu aiki a eh, ma'aikatar custom wallahi kawai rabo ne yadda dai mu a musulunci za a ce rabo rabon ka baya wuce ka to rabo ne ina zama na aka zo aka kawo ana cewa ana applying a newspaper a na zan tuna a daily trust aka kawo hmm. aka ce aka ce wai eh, ana ana neman ma'aikata a gidan custom to ni dai kawai dai na gama maka na gama jami'a na yi bautar ƙasa ina zaune a gida hmm. kuma ba ba eh banna aikin ku. kuma ba a taɓa kasuwanci ba a yi kasuwancin ba hmm. kawai ina zaune na ga wannan tallar sai na ce to tsayan ni ma na gwada me wa zan samu ina gwada abu guda kuwa ni kadai ce a cikin mu ke kadai ni kadai mace a cikin eh jihar daga jihar Jigawa ke kadai mace wallahi ni kadai abin da mamaki hmm. akwai wani abin da ake cewa wai ayon lady suke ce mu har yanzu ba dai har a wajen aikin naku ba a yan arewa gaskiya akwai amma jifa jifa ne mata ne babu akwai su Matan a maza akwai maza amma matan ne jifa jifa zaki gani gaskiya. Kafin a ce miki ga Bahaushiya ma yar asalin arewa ciki cikin arewa da wahala. To ya kika tsinci kanki da kika fara aiki a hukumar fasahori? Wai. wannan ma da wahala gaskiya menene wuya da wahala gaskiya saboda abin da nake tunani ba haka bane me kike tunani ai a tunani na irin dani ban sa ina dai jin custom custom amma ban taba tunanin to ya custom zai yi abin yake ba dan gaskiya ban taba tunanin ya abin yake ba sai da nazo tun aisalin daga training training ɗin yan sanda sojoji ne masu kama na training da dan wahala duk da dai zamu shiga aji mi karatu wallahi sai a hankali mace dukin juru waɗannan da yake gashi kuma ban ni da jiki a lokacin eh. kin gani ba wani wannan nan da nan zaki ga da su farid din da su menene duk mun shi ba wani kika jure wallahi jure na yi hmm? dan da daga farko ma kamar guduwa zan yi na bari na zan bar aikin saboda i to ko ina a ko ina dai kowa sai in ya ji sai ce mu a'a ina na zauna na zauna sai nace ce to ban sanyi ba dai yanda kowa dai bai yadda na yi da na tafi din nan ba shine na ce to tsaya na zauna dai in gani in gani watakila nan gaba Allah zai ban wani abun kuma dan ba wai abin da na sa a raina zan yi bane ba to madalla ayon lady ga hira ta dauko dadi a tara a mako mai zuwa domin jin ire-iren kalubalen da ta fuskanta baya ga wanda ta bayyana mana. Baraka Bashir muryar Amurka daga Kano Nigeria